Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar ya zama wani bala'i. Gwamnati ta hanyar harabar ministan farfado da al'adu na gudanar da ayyuka domin samun ragowar al'amarin. Alhaji Salisu Umaru Dakau, daraktan farfado da al'adu ya ba da haske kan ayyukan da suke yi. Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar musamman ma a cikin manyan biranen ƙasar lalle ba za a iya kawar da shi ba kwata-kwata sai dai a yi ta aikin wayar da kai domin a samu ragewar shi. Waɗanne matakai ne kuka tsaida? Abin da ya shafi matakan ɗauka a ɓangaren yara ya waje ba a sake tsarin makarantun allo a kimanta su da ingantaccen daidaito don ya zamanto a cikin wa'annan makarantu yaran sun samu kulawar ɗaukar karatu a cikin garinsu ko kusa ga garinsu yadda uwayen za su iya samun sanya ido ga 'ya'yansu bisa ga yadda suke karatun nasu kuma mu ga yadda za a ƙididdige allan ramomin da ke ba su karatu a san da su a ga yadda gwamnati kuma zai bin su sau da kafa don ya gano yadda ake baiwa yaran ilimi a cikin makarantun allon ta fuskar nakasassu masu bara akwai ƙungiyoyi da ke tallafa musu don su samu horo na ayyukan hannu ya waje ba a ci gaba da bayar da wannan tallafin a ƙara nuna ma wa'annan ƙungiyoyi babi babin da za su ƙarfafawa a yi nazari don a ga yanda za a yi buɗi da zai ba da damar samun ingantaccen jari na tallafawar ya zanto kuma kayan da suka ƙirƙira su samu sayar koyarwa cikin sauki yaran a sanya su a makarantun boko don su samu cin moriyar horo na gari fannin mata masu barace-barace mataki mafi inganci dai shine a hana su kawai waɗanne dabarori kuke da su domin hana yin barace-barace eh to ai akwai hukumomi da suke da yaunin yin haka mu faɗakarwa ce mu. darakta a Nijar za ku ga cewa an yi dokoki sai matsalar aiki da dokar ko da ana aiki da ita bai huce 'yan watanni daga baya sai a dakile abin ya za ku fuskanci wannan hakika kana da gaskiya wasu lokuta duka idan aka ɗauki matakai wajen aikata su ana sakai ababuwan da aka yi hani da su sai kaga kuma sun yi kamari to amma mu dai za mu ci gaba da waye kai kuma lokaci zuwa lokaci duka za mu tunasarwa ga hukumomin wa'anda yaunin ke bisa kansu aikin waya kan za mu yi shi ne da allahirin masu iya kawo gudunmuwarsu don a ciwo kan al'amarin barace-barace musamman ma da haɗin gwiwar mali Zulema.